Mun samu aiwatarwa a jimilce kashi 75 na koyarwa a jadawalin shekara. A nan ma abin ya karkasu ne akwai bangaren da aka aiwatar da karatu da ya kai kashi 82 da kuma wani bangare da ya kai kashi 68 cikin 100. Kenan idan aka yi jimilla ga baki ɗaya za a samu wajen kashi 75 cikin 100. Abin da zan iya cewa a bisa kan zancen da farko ko dai waɗanda suke da kashi 68 cikin 100 kenan ba da daɗewa ba za su kammala jadawalin tsarin karatu na shekara har ma suna da lokacin yin tilawa wanda a takaice suna da watanni biyu nan gaba wanda ko ba su yi karatu ba suna iya aiwatar da kashi 90 zuwa kashi 95 cikin 100 don haka ina iya cewa ban makara ba sai dai abin da nake son kowa ya gane a nan mai bamu da matsalar malaman makarantun boko abin da ya sanya ko waɗansu suna yashin aiki akwai waɗanda suke koyarwa. Kullum ba a rasa malamai da za su koyarwa. Duka waɗannan malamai biyu ko uku a cikin aji ɗaya ya zama musu tilas su yi tsare-tsaren wuni. Kenan idan ɗayan bai nan ɗayan ya zama musu tilas ya kula da ajin. Wannan babban ci gaba ne ga mai Kuma mun yi tsari na musamman wajen malamai wanda idan akwai waɗanda ba sa nan to ya zama muna tilas mu ɗauko malamai malamai da ke cikin waɗansu makarantu. Misali idan akwai wata matsala akwai rashin isassun malamai sai ya kasance a cikin wata makaranta akwai isassun malamai to muna da damar ɗauko waɗannan malamai domin su zo su bayar da karatu. Wannan ne ya sanya a nan ya mai muka samu nasarar aiwatar da jadawalin tsarin karatu. To ko shin maganar jarabawar da ya kamata a yi malamai yana kawo cikas a nan ya mai? Eh aka sai haka ma aka samu saboda mafi yawan malamai sun fi son ma a kawo su na Yamai. Muna da malamai dubu takwas da suke koyar da karatu a cikin ajujuwa da suka kai dubu biyar. Abin da ke nuna cewa muna da isassun malamai yake ba mu damar tafiyar da karatu wanda idan ma akwai yajin aiki bayin tasiri. Ana cewa ana yajin aiki a na Yamai. To idan kuka duba ba da yawan makarantu ne suke rufewa ba saboda yajin aiki. C'est vrai, mais nous ne les pas dans les écoles. Très peu d'écoles sont fermées pour faire de grève.